من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أشكل لتها مختصر من أشاهنة أليب دا تسعين دجو كم؟ آو هناك رأوكنا لدي؟ هناك رأينا في والله Eh? ina aka kwana Allah baka ina aka kwana ku zama da abakar ko mana na kwandar zana eh? ko an haramta ga mamallakin bauya mulkinsa wato an haramta gare shi armenta sai in ya sata ya yanta ta ya yanta ta kuma biyan sadaki zai ya yanta ta mulki ne ta aule waladihi ko ko mulki na ɗansa ya zan boye ta ɗane ta Waku su ha ɗara a bila laƙin hmm. an gane Waku su ha ya an yi an buɗe shi ya kawai nan kenan wa yan ɗara a koda mulkin buguwa ya yi rabuwar buɗewar da za a yi da saki na aka ce bila laƙin don an yi jima'i bisa gabaci ne kamar atin fi zaujaha ko ba shi ba hmm. kamar mata ga mijinta sai ya bugo ashe bawan tana to shi ma an buɗe armen nan bila da laƙin walau bai imalin liyu utika anha ko da ya kasance ko da tun kuɗa dukiya daga matar ga sai da mijinta don yantu gari ta to an dai bude shi bila da laki la in radda sayyidu shira'a ko amma ba a bude a wuri wato idan bauya wato ita matar ta sayi mijinta da ta sayi shi sai an kaci to armin ya ɓaci to banda inda shi sayyidin ya mai da wannan sayi malam ya zalla ha matuƙa bai yardi gari ta ba awo au kasa da bilbai ilfaska ko kuma shi sayyidin bai ne don a sai so a bada ya buɗe wannan auren yana son sa daka kashe bati ha li abdin liyanta zai ha kamar inda sayyidu ya arman ba bawa boya tai bawa ne sai ba shi ta gabawan ya ce ba shi ita don mu yi haka nan don ya amshe ta sa ta ɗaka mashi ta ake ne hmm. an ta in bawa da bawa da abin da ya mallaka nawa na hmm. wa yuza jabru abdi ala hibatin amma kuma kaji hoto magana kuma mallamai sun ce an yi riko da dolanta bawa akan karɓar kyautar nan su ba wa na zai. dole zai amsa kuma sannan kuma gawar za a komawa Allah sauƙaƙa wa malaka abun jariyatu ibnihi bi talazzuzihi bil qimati abun uba wa malaka ya mallaki jariyatu qurki abdihi bawa ne ibnihi ko Ɗanai. da ni zai mallaka ta bi talazzuzihi da talazzuzi ne da ita shi uba amma bin kima shi biya ɗan nan kima boyar na waɗanyi na waɗanyi ko ba shi raye ko waɗanyi duk gudana hmm. da mukaddama ta waɗanyi ko kuma waɗanyi taki muna tare da kuwa wa alaihe alaihima in ha wa da ha amma wa harama boya ta haramta alaihima ga uban da da yan wada aha in kowa ta kata ashe ko da shi uba ta lazbi ita dani ta ce ta to da aka gano hakan ga to ba ba ta halatta ga da ba ta halatta ga uba to an ka ce ai ta yi ciki kai mallan sai to ata kattayantu alamuli da duk wanda ya haifar da ita cikin su inda da ta yi ciki ta haihu ta zan umbola da ta da inda uba ta yi ciki ta zan umbola da ta uba <laughs> a'a ta riga ta haita ai ta riga ta wa ta kaka janta ai ta a ko ta kaida kun ga jawahiru akwai wata kaida wanda wadda an ruwa ga ka kaga jawahiru ne nan wadda ne eh. a a shi ina da kun ka ɗauka a'a wa ataqat ala mulidiha minhuma itikan najizan ko ku gane muku kun kuma can baya ba can duka ba wa ataqat ala mulidiha minhuma itikan najizan kun gane yanzu yanzu aka yanta ta yanzu yanzu aka yanta ta li'anna kullu ummu waladin harumu wada'uha najaza itqaha ya qaida dama magana da shi malamin lokaci ta jira mutuwa wani cikin su ba ta ko jira mutu kowa ita yau ta'in su ƙa'ida ne tun da dai uban bai sa ta daka da bai sa ta daka to zama banza za ta yi to shari'a ta yanta ta ta zan ɗaya kamar kowa sai ta girgiza jiki kowa ka girgiza sai sai zuwa aure ya ta tuwa hmm. to mu zo karatu wani abdiyan ta zawuji ibnata sayyidihi amma da sikili wani abdi ya samu gabawa ta zawuji arme ibnata iya sayyidihi ne amma da sikili da karhanci da da karhanci ya samu almin iya sayyidi ne ba ne na sai gaɗe ya ce yana so ɗiya hurriya to ba a samu almita amma akwai karahan cikin wani nan za a yi mata gura ce eh, ba nan na ubanta <laughs> to wajen su mm. mm. haka nan yake amma nan ka san ka saba da shi nauyi ko to wannan nauyin karanci aka ne shi ka san wanda wanda ya tuwa ka akai ko matani ne ka karanta ka ce bisa kilin da nauyi mallaman sai su yi zariyar ka an san larabci ɗaya ka karanta baka san baka san ce karatu ba to mu zo karatu to shi ba kuma wa milki gairihi ya samu kuma shi armi mallaka wani ubanai mallaka wani saidi ne ko ba haka ba ina misali ko bu gane ba ka horar layu ladu lahu kamar ɗawan da ba a haihuwa da shi ya samu ya armi boyan wani ne ni dama ni a illa mutum ya armi boya kaɗa ya zama ba to bai haifa shi bai hafi yi na mai da lusi ni kwasashin lusi ne gare Allah sauƙaƙe hmm. awo ko ko ya gama haihuwa shi duk na ya tsuwa sai dai zauna da mata amma bai zali in ba ba wannan aka magana ba hmm. wa kasa karkasa ya san fasida ta yadda ita ta da aure ta kan to mutai karatu ka amma amati jaddi ya samu kuma shi ɗaya arimi boye kakanai sun san dalili duk abin da ya haifa ba kakane bai bauta da su hau sai ta arziki hau duk abin da ya haifa ɗana don boye kakanai ta kakanai bai bauta da shi wa'illa hau ka gane ko in ko bai zan ɗana wanda ba aiwa da shi ba babu wayar kakanaita ba to fa yan kawo ba zinan sun iya ji tsoron zina wa'adin ma ya ta zawo bihi hurratan kuma ya zama tashi ne samu abin da ya karimin ɗiya ba hurrata gairar mugaliyatin kuma ɗiya wadda ba mai tsadar sadaki ba don akwai masu tsadar sadaki saboda matsayin gidajensu shi ita boyar ya ka ce aura sai musulma malla ya ka da lau wa inna lau na ikhtilaf mazhabi walau kitabiyatan ko da ba kitaba ta azniya ba kitaba ta wata take amma baturiya ta a wata hata hu horatun ko ko zan karkashi ne akwai diya yana da diya aure da ita amma diyan nan lan gunhi gudan ba ta sace oh na haka ba to halala wal mazida ya halatta gare ya ƙara a matan amma in rarrakin warasu in ta yadda mhm. wani abdan bela shirkin wa mukatabin wa gadaini nazar sha'ar sayyidati wani abdan ya samu gabawa wa gadin mai mummuna kama bela shirkin wanda ba tare an kai gare ba wani mukatabin ya samu ga mukatabi wa gadin mai mummuna kama ina mallin hana suke wa gadaini masu mummuna kama duk mina na sun ka samu nazara dubin sha'ar da sayyidatin gashin wargijin ba shiga gida ba ba ta ma da dan kwali ga kai sun shiga babu komi amma in wagadai ni na wagadai ni ko baka san baka ji wagadai ni ba ba ta ganin shawar ina da sali ka hasi wagadin kama hasi mai da dakakken zakari ko mai kwasashen lofe ne wa gadi mara kyau shi ma nawa ne zaujin namiji yana damar shiga cikin gida ne inda mata ne <laughs> ina an gaba da damar shiga cikin gida miyar bai ba ka bari mu ido ga jimla warware da wazuhu ka ji fa an rawaito halacci ne wa illam ya kulla huma ko ba wani na wa illam ya kulla huma ko ba na matan na ba wa namiji na ba ko na gari ɗaya na babu ko musu shiga cikin gidan jama'a muna tare da kuwa wa khuyyaratul hurratu ma hurrim fi nafsiha bi dalqatin ba'inatin wa hujratul qurratu an ba ya zaɗi ma a hurrin ta rida iyata a tare da shi sai an boya to an ba ta zaɓi fi nafsiha bi tsalkatin ba'inatin amma da suke guda amma ba'in da suke karta ba ta yi tafiya don aiki na gare ta ka ta zaune ji a matan alaiha kamar inda yana tare da an mota boya au salisin ko arba ta biyu yace to ina so mu arme da ke amma ina da boya gida na guda ta ce babu ko inda guda ta a kula arme aka yi taron nan sai dai ana da dan mata ce ni a aka yi an ka tabaka bakin ashe boye gidan wani ta aka armuwa a kawo dace su sani tsaka wagga boya gaba wani ɗaya ɗaya wallahi mai da ba aw ilmaha bi wahidatin fa alfa akasara ko ta ta yana da boya guda gida ne ashe tun ya fara bi dakta sai maza maza ya armota boya kawo sun ka zando ko da aka kawo ta ta iske mata ta ita ko gadda ka samu da ita ko gidan wata ta ce ba harka kita ba sai da ba an ce ai boye wani ka da mata ta zaɓi kanta ta saki guda wala tuba wa'ur amatu na addaras shi na muka kwanan gada daga bari hajji wala wa al'amatu bila sharɗin ai da an kulla aure iyaka rar da kaka son ka ta inda matakka sai ka ta gida ne ka ce a salama ma wannan nina ta don ba ta wargana don tuta mai ga aikin lafiya bai. kai kana ne warwar aka wa ya an ka kunna armiya kwashi ta kai gidanka ai ta jahizi ai ka zo a boya halan halan kayan kana ba kayan nina ba eh ko ko ko ko dangana gol ba zai zai kuri Allah kuri Allah Allah da ya kare mun arziki wato lokaci na aka kai gare wanda babu irin wannan matsala shi sa mutane ba su gane to wani aka tambaya da yanzu kace eh. eh? eh. kana kai ga hasi ba wa kaje na aka ce ba eh sun ga ka da hasi kai ko <laughs> Allah to mu zo ina na muke